كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب tabbas wannan alkur'ani littafi ne da muka saukar da shi gare ka mai yawan alheri da amfani don mutane su tuntuntuni a cikin ma'anoninsa kuma masu hankali su wa'azantu da shi